manuniya. A ƙarshe dai shugaban majalisar dattijai ya yi sallamar sakin kujerar shi a daidai lokacin da aka ci ɗaya daga cikin sabbin gwamnonin Najeriya na wani kwatance. Babu shugaban Najeriya tun daga 1999 wanda ya sa hannu fiye da dokoki 75 a cikin shekara takwas. A kwana ɗari za mu yi abin da za mu iya amma dan ka ce wai a a kwana ɗari na yi gina kaza na gina kaza na yi kaza a ai wannan ban yarda da kuma gana kwana ɗari ba. Sai dai ita ƙungiyar dattawan arewacin Najeriya gaya wa 'yan masar tare Najeriya take cewa suna da cikakken 'yancin zaɓen saurari shugabannin su saboda kada su bari wani ya kwace kada su yadda ko a tilasta su ko a san wata hanya da za a yi a ce sai shugabannin da shi shugaba Tinubu yake so su ne za su zama shugaba game da maganar cire tallafin mai a Najeriya kuwa manyan ƙasa da masana ne ke ci gaba da baje bayani a fayyace za ka je Nijar ka sayi mai a gidan mai naira 550 ko 600 a lita amma na bumburutu ya fi wannan na gidan man ana saboda na bumburutu daga Najeriya ake kawo shi za ga an ce ana shan lita miliyan 100 da biyu za a zo a ce lita miliyan sittin da wani abu saboda karin da ake akan yawan eh, litan da ake sha shi yasa gwamnati take ganin abin yayi mata yawa waɗannan fa so mun ta muka taɓo cikin tarin miliyan da za ku a cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da ke warware batutuwan da suka rikirkice. Shiri na ɗari da ashirin da ɗaya cikin jerin shashiran manuniyan da sashen Hausa na muryar Amurka ya bashi gindin zama a hukumance. Ku dai kuma tun kafin ajiye mukamin shugabanci masarjan tare Najeriya a hukumancen shugaban masarjan tare Najeriya sanata Amallo ne ya gaya wa duniya irin kokarin da suka yi lokacin da ya gana da 'yan jaridu a keɓance. mun samu haɗin kai a junan mu mu 'yan majalisar dattawa na wannan lokaci kullum muna tunanin me za mu yi saboda a raya ƙasar na tamu hakanan kuma mun samu fahimta tsakaninmu da su ɓangaren shugaban ƙasa zamanin shi tsohon shugaban ƙasa ah, Muhammadu Buhari wannan kuma fahimta ne wanda ke mun same shi saboda kowa yana kallon dan uwansa da mutunci duk abin da muka kokarin mu yi suka mara mana baya kaga misali lokacin da muka ce za mu mayar da aikin kasafin kuɗin nan mu dinga gama shi kafin kowane wata ƙarshen disamba shugaban ƙasa wannan lokacin da bakin sa yace to duk wani minista ba zai fita daga najeriya ba har sai ya zo majalisa ya kare ko kuma ya budget defense kafin ya fita daga najeriya kuma mu ma mun mara masa baya gwargwadon hali mun yi aiki akan dokoki fiye da ɗari da sha biyu wanda ya sa wa hannu babu shugaban najeriya tun daga alif dubu wanda ya sa hannu fiye da dokoki 75 a cikin shekara takwas saboda haka mu muna jin daɗin aiki da muka yi da ku 'yan jaridanmu da kuma aiki da muka yi da ɓangaren shugaban ƙasa ko kuma ɓangaren zataswa. ba bakon abu ne musamman dai a najeriya duk lokacin da aka zaɓi sabuwar gwamnati akan fara ƙididdiga cewa wai mai ta iya yi wa al'umma ne cikin kwanaki ɗari a taƙaice sai dai kuma sabon gwamnan jihar jigawa malam umar Namadi ya ce kaddamar da ayyuka cikin kwanaki ɗari wani abu ne da ya kama da ɓarin zance. Gwani ban yadda da maganan kwana ɗari ba dukkan mutumin da yake serious person ya san abin da yake yi kwana ɗari ana maganar planning ya za ka yi wancan ya za ka yi wannan so zancen ka ce a kwana ɗari ka fito da wani abu ne ban yarda da yaudara ba ba na kuma so in yaudari kowa a kwana ɗari za mu yi abin da za mu iya amma dan ka ce wai a kwana ɗari na yi gina kaza na gina kaza na yi kaza a ai wannan ban yarda da kuma gana kwana ɗari ba gwamna badar ai mai gidana ne a matsayinsa kuma na mai gidana definitely duk dan kirki zai waiwaci mai gidansa akan shawara saboda haka ne a kullun zan waiwace shi akan shawara kuma shi na san mutum ne wanda yake a koyaushe yakan duba abubuwa yadda suka kamata a wani lokacin ma kama shi a je kai abin da ya dace kuma in kana ba da shawara wanda ke ta yi daidai zai ce maka ya yayi daidai a je a ci gaba idan ya ga so da ce a wanda za a yi haka za a yi haka amma mutum ne wanda ba zai taba insist ya ce dole ku yi kaza dole wannan nake so ku yi ba ba zai yi wannan ba ya aka tarar alhamdulillah mu dai a jihar jigawa ita tafi kowace jiha karancin bashi a najeriya kuma yana nan har yanzu ina jin position din bai canza ba sai dai kuma game da maganar zaben zakulo shugabannin majalisar kasar da yanzu ya jawo ake ta cece kuce mai magana da yawun kungiyar dattawan arewacin najeriya Dr. hakim babu ahmad ne ya ce ai haramun ne dana daurin tunkuɗa 'yan majalisar kasa zuwa zauren majalisar a karkace wannan mataki da gwamnatin mu ta ɗauka na cewa ita za ta ƙaƙaba ma 'yan majalisa shugaban shugabanninsu ba daidai ba ne na ɗaya dai majalisa tana da 'yancin kanta an nesanta ta da ɓangaren zantarwa na biyu kuma wakilanmu ne mu muka zaɓe su kuma daga lokacin da muka zaɓe su muka turo su abuja da 'yan majalisar dattawa da 'yan majalisar wakilai amana muka ba su sun san duk irin siyasa duk muɗe murɗen siyasan najeriya amma ba su zo nan kuma ba kamar yara a kira su a ce musu aikin nan naku ba za ku fara ba sai ga na ga shugaban ku can an kai wannan mukami nan sannan ga sunan ma wanda za a yi shi wannan ba daidai ba ne kada su yadda ko a tilasta su ko a san wata hanya da za a yi a ce sai shugabannin da shi shugaba tinubu yake so su ne za su zama shugaba dukkan su 'ya'yan jam'iyya ne to baka ganin ya kamata ko yaya su yi wa jam'iyya biyayya ja jam'iyya ɗaya kike cewa fa jam'iyyoyi da yawa masu fa wakilan nan yanzu daidai ne a ce jam'iyya ɗaya za ta ce ma duk wakili dole sai ka bi abin da jam'iyyar abc take so aikin bai kamata ba. tun bayan sanar da zare hannun gwamnatin tare najeriya akan maganar tallafi mai wasu ke ganin talakan najeriya ya biya firgice Sai kuma sanata Ibrahim Hassan Hadeja ya ce cire tallafin man ne mafitar da zai toshe ramin rarike dukiyar Najeriya da ake yi a sirrance. GMD na NNPC ya mun gurfanar da shi anan. Ce mana yi man fetur ɗin da Najeriya take dora mu wannan talafin tana shigo da shi daga nan har Sudan ake kaiwa. har sudan ki tsallaka nijar za ka je nijar ka sayi mai a gidan mai naira 550 ko 600 a lita amma na bumburutu ya fi wannan na gidan man ana saboda na bumburutu daga najeriya ake kawo shi in kika tafi yanzu ki tafi dpr ki ɗauko wato ƙididdigar gidajen mai independent da suke kusa da bora sai ki tadda daga daga jibiya zuwa katsina gidan mai ya fi talatin kuma gidan man nan watakila bai taba sai da mai ba amma da za ki je ki bincika sai ki ga kowanne ana masa allocation na tanka biyu zuwa tanka uku duk wannan fita ake da shi mu muke ba Nijar ki je ki tambaya kamaru adadin motocin su adadin man da suke shigo da shi ki tambaye Nijar kamar yadda ke mashi har Sudan to da haka ai ba mu ne muke cin gajiyar tallafi da ake ba kawai yan kasuwa ne ah, suke cin gajiyarsa tsakani da Allah kuma diesel wato gas hmm. da aka cire tallafin su sama da shekara hudu da kananzir duka wayannan sun fi nasaba da hawa farashi hmm. amma su kin ga an cire su to sai dai kuma masana tattalin arziki in su Dr. Ismail Muhammad Ancau na kwalejin kimiyya da fasaha ta tare Najeriya da ke shugabancin kwamitin yaƙi da hanci rashawa a wannan kwaleji ya ce tallafin man na cike da nuku-nuku da nunkufurci ne shi yasa abubuwa suka bi suka sukurkuce abin da ya kamata gwamnati ta yi maimakon a cire tallafin mai farko shine ya kamata a tantance lebar litan man da ake sha a kowace rana saboda babban matsalar da ake samu kenan za ga an ce ana shan lita miliyan ɗari da biyu za a zo a ce lita miliyan sittin da wani abu to ya kamata a tantance ta nan za a gane yawan tallafin da ake badawa saboda ƙarin da ake akan yawan eh, litan da ake sha shi yasa gwamnati take ganin abin yayi mata yawa na biyu ya kamata a ga cewa nawa yawan kuɗin da za a tara daga farkon shekara zuwa ƙarshen shekara sanadiyar cire tallafin nan sai a duba bangarorin da ya zama yayi mutane illa misali a ce wannan cire tallafin zai shafi rayuwar mutane ta bangaren lafiyarsu saboda zai shafi eh, farashi na maganin asibiti zai shafi farashi na maganin abinci zai shafi farashi na maganin muhalli da sauransu to in har an yi to sai a ga ta wani irin tallafi za a bada ta waɗannan duka bangarorin da zai shafi eh, al'umma gaba ɗaya saboda an zaɓi gwamnati ana ganin al'umma suna can za a samu sauki sai kasance an sake bujurwa da wannan al'amarin ko da gwamnati tana da hujjanta to amma hakikatan aka duba za a ga al'umma za su shiga cikin wani hali na wahala menene ra'ayinka game da dagewar da wasu ke cewa ko da za a sha azabar ya zama dole a tafi haka. Ni ban yarda da haka ba saboda kenan idan gwamnati ba za ta iya ba al'umma kenan su ne za su ɗauki nauyi ai idan ana magana cewa ana fita da mai ɗin waɗansu ƙasashe na makwabta muna da jami'an da ya kamata su hana wannan idan ana ce akwai waɗansu al'umma ne ko waɗansu ka ba gwamnati ya kamata ta kafa hanyoyi ta yadda za a binciko waɗanne mutane ne don ta maganin su sannan kuma a tabbatar da cewa matatun mu suna aiki ko da ba za a sayar da shi da arha ba amma zai zama maimakon a fitar da ɗanyen man ƙasashen waje sai ya zama na cikin gida ne ake fitar da shi ta yadda ƙasa za ta dinga samun kuɗaɗen ƙasashen waje wannan wannan zai zai sa darajar naira ya farfado sannan kuma tattalin arzikin ƙasa din ya farfado shi ma. ga iyaka batutuwan za mu iya baje muku kina cikin shirin manuni na wannan mako sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu dafin iko cewa kwanakin da aka kebe musu fa suna ƙara zanzarewa saboda haka ya zama wajibi su jajirce domin kuwa daga juma'a nan saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da tara ne ga dukkanin masu madafin ikon su yi sallamar sakin kujerun da burin su kullum shine su zarce kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tattaro muryoyin da kuke ji a cikin wannan shiri musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar kanawa da maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da da su ne wannan shiri ya yi fice ni isa lol ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya